rajab alhambali ya ce a cikin wannan littafin nasa fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaq yana bayani akan alamatu al'ilmin nafi da kuma alamatu al'ilmi rairin nafi sai ce wa ahalul ilmin nafi masu ilimi mai amfani kullama zadu min hadha ilmi duk lokacin da suka ƙara ilimi iliminsu ya ƙaru izdadu lillahi tawadu'an sai su kara ma Allah tawadu domin sun san ba wayen su bane ya ba su wa khashiyatan kuma da tsoron Allah wankisaran da karyewar zuciya wa zullan kuma su kara kaskantar da kansu ga bayan Allah ga ilimin su na karuwa amma kuma suna kara kasa kasa ba su girman kai ba su jin su sun isa haka ya kamata ilimin Allah ilimi ne amfani ya gadar da mutum ya gadar ma mutum qala Abu salafi ɗaya daga cikin magabata ya ce yambaghi lil alimi ya wajaba ga mai ilimi an yaba at-turaba ala ra'sihi ya rika zuba ƙasa a kansa tawadu'an li bihi, saboda tawadu'u ga Allah mai ilimi in dai ilimin Allah ne ilimi mai amfani to ya ɗibi ƙasa ya zuba ma kansa saboda tawadu'u ga Allah wato shi ba bakin komai yake ba shi bawan Allah amma mutumin da yake ƙara ilimi kuma yana ƙara girman kai kaga wannan akwai damuwa amma kullum na zo bayani nan sai na ce mana kada mu samu khalaf a tsakanin izzatun nafsi da attakabbur attakabbur shay'un wa izzatun nafsi shay'un akhar la yaltaqiyani huma mutabayinani basu haɗu ba ba ɗaya suke ba al-imam a cikin littafin sa ar-ruh yayi wani fasali da ya kawo wasu kalmomi da suke rikitar da mutane mutane ba su cika bambanta tsakaninsu ba ya bambanta tsakanin Al'imama da ar-ri'ata al-imamatu da ar suna da bambanci al-imamatu fi Allah ma ya ce ka roƙi Allah ya baka ko والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنوا هذا امام الدين كنا اما رئاسة باتي نيمي رئاسة لا تسأل الامارة فانك ان عطيتها عن مسألة فمن وكلت اليها amma wa in عن an مسألة mas'ala ko min مسألة mas'alatin عليها لا alaiha za a taimake ka akai sai ta tashi daga ri'aka sai ta zama imama ta zama fiddi sannan ya bambanta tsakanin al'izzatu izzatun nafsi da me da at-takabbur akwai bambanci tsakanin izzatun nafsi da at-takabbur akwai bambanci tsakanin sanin mutuncin kai hmm? ka san mutuncin kanka ba a yadda ka walakantar da kanka ba na faɗa a workshop ɗin da aka malamai ran na a kwango a takaddata da na gabatar na ce na gani da ido na ga wani malami yana riƙe ma ɗan siyasa jaka duk inda malamin da ɗan siyasa ne shi ke riƙe mishi jaka <laughs> ya miƙo mishi sannan na ga wani shi kuma malami ne shi kuma yana riƙe ma wani alhaji jaka ina izzatun nafsi a ciki kaga babu izzatun nafsi sannan ba tawazu ne ka riƙa bin gidajen mutane ba tawazu ne malamin addini bai ga wajen ko ina ya riƙa zama yana fira da mutane ba daidai ne wannan abin da al-imamu jujani ya wa'azi ke ke yaquluna li fi kan qanqibadun wa innama ra'aw rajulan عن موطن الذل أعجبه أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه أشقى به جرسا وأدنيه ذلة إذا فاتفاق الجهل قد كان أعزبه أرى الناس من داناه مهان عندهم yace suna cewa kana da baka son shiga cikin mutane yace a'a ba na son shiga cikin mutane bane wa innama ra'aw rajulan am mawdin dhilli ahdam yace sun ga mutum duk wajen kaskanci ni ba na shiga wajen kadalika albazu la ya'wi ila rahami haka ne wa izi yace babu yadda za a yi shahon da shi ce da kanshi yake kisa sannan ya ci shi bai cin mushi ya za a yi tafi wajen angulaye masu cin mushi saboda kalafici irin na angulu ta leƙa matai ta gaba za ta iya kaiwa ba ta ce garin daɗi na nesa ai ko kaskanci ya kai ta leƙa matai ta gaba za ta iya kaiwa ba ga tsutsotsi nan irin tsutsotsin nan manya manya suna ta motsi ta ce garin daɗi na nesa kaga ya za a ce shahu ya je wajenta to wannan ba ya cikin izzatul ulama wannan wannan kaskanci ne da walakantar da kai wannan shi da ke ci mishi mahana walakantar da kai zubar da mutunci malamin addini ya rika zuwa fira kawai wani dan tasha ce kawai ya kama hannun shi ala ga tsala aku <laughs> ne malamai sai kama hannun malami su gaisa su su tafa wai shi duk sakin kai ne shi mutum ne mun basiti ko aryahiyun ba daidai bane wannan wannan baya cin izzatul ulama ko ba tawazu'u bane sunan wannan zubar da mutunci zubar da kai malamin addini ya zo ya zauna wajen mai shayi wancan ya dawo tasha wancan ya dawo kaza wancan duk ya dawo a zo a haɗe a teburin mai shayi shi kenan ana yi matsa ana ce mai yana matsa ana ce malam ya matsa an ga su malam yau ba za a fasa maka kwan bane sha ai ai ai uwar gida ta shirya mu wani abu a gida shayin kawai nake son hanji na su su su, su, su, su warware wai malamin addini ya za a girmama addini daga irin waɗannan mutanen ya za a girmama addini a wajen daga wannan sadaka izzatu ana son malami ya zama aziz Allah ya bashi izza imani mujarradin imani ka zama kana da imani kana da izza walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to sannan ko bayan imani ga ilimi to kaga wannan shine so da kai kullum mu zama muna da takatsantsan game da wannan mu zama muna bambanta tsakanin me tawazu me mahana menene izzatun nafsi me takabbur to shine sai yake cewa fa innahu kullama da ilman bi rabbih domin mai ilimi mai amfani duk lokacin da ya ƙara ilimin sanin Allah hmm, wa ma'rifatan bihi kuma ya ƙara sanin dai Allah izdada minhu khashiyatan sai ya ƙara kuma tsoron Allah wa mahabbatan da soyayyar Allah wazdada lahu zullan sannan ya ƙara kaskantar da kanshi ga Allah wan kisaran kuma zuciyar shi ta ƙara karewa saboda Allah madaukakin sarki ya zama mai tausayin bayi wa min alamati ilmin nafi ya yace daga cikin dai alamomin ilimi mai amfani annahu yadullu sahibahu ala al-harbi min ad-dunya kullum ilimi mai amfani na nuna ma mai shi in dai ilimin mutum mai amfani ne to yana nuna masa ya guje ma duniya wa a'azamu har wash-shuhratu wal-madhu mafi girman abin da ake nema a duniya ash-shahwatu al-khafiyya ardiyata riyasa neman shugabanci kun wannan neman shugabancin ba karamin bala'i bane duk fitinin da suke suke haihuwa suka haihu a ciki da rigingimin da ake a cikin sahar ahlus sunna wal jama'a a Najeriya mu kakka tsara kakka rage wannan hubur ri'asa hubur ri'asa san shugabanci tabbas wasu shugabanci suke nema ba addinin suke nema ya ɗaukaka ba ba sai ka ce wani da wani ba baka san su ba amma dai tabbas haka na faruwa kaga hubur riasa nan ba karamin fitina bace. ni shi yasa malamai suke ka daga cin alamomin ikhlasi al-istiwa'u al-mukhlis yastawi indahu al-maqam bayna al-qiyadati wal jundiyya yastawi indahu maqam al-jundiyyati wa maqam al-qiyada yau kai ne aka ce kai ne commander general commander na wata bataliya ko kuma wani artillery kai ne ko wata bariki a ce kai ne kwamanda shi ke na ran nan kuma kawai sai a zo a ce an cire ka ka dawo ka zama cikin kurata ma in dan Allah mutum yake zai zai zauna haka abin da ya faru da Khalidu kenan Khalidu ana yakin ana yakin ana yakin ya mama kai afwan ba ya mama ba mm, yarmuk ana yakin yarmuk sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce kafarai za su canfi cewa sai Khalidu ya shiga cikin mu muke muke cin nasara so da kai rubutu wasiƙa ya aika mu sayyidina Khalid ya ce ya cire shi ya aika ma kai abin nan Zubayr ibn al-Awwam ya ce masa ya cire Khalid ya nada shi shi yana cikin sojoji ne Zubayr ibn al-Awwam sayyidina azubay ibn awwam ya ji kunya ya kasa miƙa ma Khalid ya nuna ma Khalid wannan wasiƙa sai da aka ci wata nasara nasara babba a ƙarƙashin Khalid Walid an zo an gama sannan sai miƙa masa wasiƙa ce ya duba date na wasiƙa sai na Ya ce ya dan uwana ya aka tuntuni baka bani wannan baka nuna min wannan wasiƙar ba yace wallahi ina son Allah ya cika maka hasken kai kuma na ga yanzu an kai wata gaba da ya kamata in baka wannan wasiƙa to da Khalidu aka ci gaba da yakin nan duk shawarwarin da ya kamata ya ba sabon kwamanda shi kuma an mai da shi cikin sojoji ba a face ya zama mataimakin shi ba kawai cewa aka yi ya dawo cikin sojoji a daina jin sunan Khalidu amma duk da shi aka yi har aka ci nasara duk wannan nasarorin da aka samu da Khalidu aka ci nasara har lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya taso ya zo duk a wannan yakin aka da shi aka kagen aga bayin Allah amma san shugabancin mu ce shine shugaba shine shine ni ni za a rika faɗi to shine yake kawo duk abuwa su halaka yanzu duk wannan yan siyasa za ka iya gane masu irin wannan dan kawai an ce mutum ba a ba shi takara ba sai ya ce wai zai yi ma kafa angulu ran da nake karanta nake jiya ne ma nake karanta labarai wani a Kano wai ma sai yama sai yama sai yama menene sunan kwankwaso wai sai ya mushi wai kafa angulu so da ka ya je duk motocin shi ya je ya ba ya ba motocin shi na kamfen din shi ba fa mazaɓar shi ko senatorial zone ɗinsa sa bane sanatan da ya fito wanda zai kara da kwankwasa to ya je ya ba shi ya ba wancan saboda a kara da kwankwasa aina al-ikhlas ina ikhlasi idan Allah ake ka bari a ci nasara man dan ba baka mataimakin gwamna ba tunda ba baka mataimakin gwamna ba ka je mana come again another day haka ake ce ma yara malaman ma ma'amma malaman noziri suna ma yara waka sai ce musu come again another day zo wani lokacin mana lokacin ka zai zo wa shuhura da neman shahara wal madah da neman yabo wa shahwatul khashiyya ya jaye shi dai a yabe shi a yabe shi a yabe shi bai san ya ji shiru kullun ya fi son a ce to gashi an yi shi yabo yabo ana san shi amma kakka nema in an yabe ka shi kenan kuma an yabe ka kai wannan addu'a da muka faɗe ta satin da ya wuce fattaba'udu an zalika mala yace ka ga nisantar wannan wal shahadu fi mujanabatihi da yin kokari wajen nisantar wannan min alamatin ilmin nafi ina cin alamomin ilimi mai amfani amma aka ga cancantar ka to shi ce bahaushe ya ce in ba a san ka ba ka a san ka amma in an saka ka ballabewa in ba a san ka ba ka a san ka wato ka ka riƙa ka ce gani nan domin hubbu zuhur ya zuhur mutumin da ke son a gan shi sai Allah ya balla bayan shi ba da bayan yake miƙewa ba to an balla bayan sai mu gaskiya in ba a san ka ba ka a san ka amma in an san ka ka ballaɗewa idan aka ce wannan matsayinka ne ba kai ka nema ba to tsaya ka tsara wannan matsayin tsaya ka san ka bar wannan matsayin abu biyu ne hatta la yal'anaka tarihu wa yal'anaka Allah me la'anatu tarih shine ka bar mummunan abu tun a duniya shine la'anatu tarih wanda an bude shafuffuka za a ce tarda abin da wane ne la'anatu tarih kenan sannan kuma ga la'anatu Allah ka tuci bayan Allah baka yi musu abin da ya cancanta su yi ba baka tsara wannan matsayin ba kaga la'anar Allah ta tabbata akan mutum la'anatu tarihi mummunan abu ne to ne wannan ce min alamatil ilmin fi fa in waqa'a shay'un min zalika idan wani abu ya faru na madahu ko na ri'ata ko na shuhura min ghairi qasdi ba kai ka nufaci haka ba wa ba kai ka zaba a cewa sai an yabe ka ko a nada ka ba kana sahibuhu fi khawfin shadidin min asibatihi sai mai shi ya zama kullum cikin tsoro yake mai tsanani a game da ni min aqibati game da sakamakon wannan abu za a ce an baka shugabancin mutane kaza mutane kaza jin ranar lahira sai an zo an maka hisabi akan su ya ka tafiyar da wani wannan jamilu hmm? ba a ga takalmin dan noziri kaza ba ba a ga takalmi ba a ga dan kwalin wancan ba ba a ga hijabin wancan ba wacce ta je bayi ta je ta faɗi duk sai an maka hisabi fa kuna zariya to sai sai an mana amma mafi yawanci muna daukan abu ne mai sauki ke sa mutum ya yadda shi ya mutum ya yadda kawai shi ke ne ta sakaci wasu me ce ma'allimu ha kai na kai to fi khawfin shadidin kenan fi aqibati min aqibati ne zai zama sakamakon karan lahira annahu أنه يخشى أن makran مكرا واستدراجا mutum kullum zai rika jin tsoro in nasarori yake samu kun san na sha faɗa mana cewa jarabawa Allah kala biyu ce akwai ibtila'u tamki akwai ibtila'u tafti ibtila'u tanjimin shine ka ga sauri na ta zuwa in kulli fajje, to ka ji tsoro mai hankali idan ya ga duk abin da ya sa a gaba kawai sai ta ganin buɗi ta ganin buɗi tsoro yake ji anya anya wannan ba ujjila lana bane ujjila lana bil aini anya ba an gaggauto mana gaban mu na lahira bane ne idan kuma fitina ta jarabawa jarabawa fitina ta bala'i ya ganin abubuwa wannan ya zo masa to shi ma zama yake yi me eh, nai na yi Allah wani abu ne ko tarbe ka ka yi tunanin yau ne ka yi Allah ƙila akwai wani laifi da sama Allah to Allah na san ka ne shine sai maka wannan sakamakon a duniya shine hatta shauka yushaquha haƙƙayar da za a sa ka taka ita ma jarabawa ce jarabawa ce aka maka sartsi to ne hankali haka to shi ya zama yana jin tsoron an ya kuna makaran kai ya zama makar ne na Allah makar shi ne mugunyar dubara Allah yana tara mutum ne wasu dirajin ko Allah na masa kiwon ragon layya ko Allah na masa kiwon ɗan maraƙin sarkin bawa ne haka zai rika tunani ina ganin nasarori duk abin da aka buɗe shi a ce an ci nasara duk abin da aka yi shi an ci nasara to me hankali ne imani in yana da ilimi mai amfani to abin da zai ga haska masa kenan ba zai yadda ya kawai ya saki jiki ya ce shi kenan ba a yi nasara ta zo mu ne kaza mu ne kaza gururi kenan mutum ya shiga gururi kama kanin imamu ahmadu ya khafu zalika ala nafsihi kamar yadda al'imam'u imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya kasance yana jin kansa tsoro akan kansa yana jin tsoro in dashti harismihi wa bu'd saitihi. lokacin da ya kasance sunansa ya shahara wa bu'd saitihi. sannan kuma muryarsa ta yi nisa ana jin sa a Ko'ina ina ka tafi al Ahmad al'imamu ahli Sunnati wal Jama'a Ahmad Imam ahli Sunnati wal Jama'a wannan fa ya faru ne bayan jarabawa al-imam Ahmad ya shiga jaraba wadda da wuya ka samu wani malamin da ya shiga irin ta a rayuwarsa sarakuna uku uku yayi da su kowannen su yadda'i aqidata khalqil qur'an kowannen su na cewa al-qur'anu makhluqun kuma dole malamin ya yadda in bai yadda ba lahira in an masa sauki gidan yari al-imam Ahmad haka Allah ya tajarrabarsa da waɗannan shugabannin Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya sa ya ci wannan jarabawa to bayan ya ci wannan jarabawa kuma sai shahara ta zo in mutum tuba zai sai ce ya tuba yana fatan ranar lahira al Muhammad ya zama masa shaida mutum yi wani zunubi sai ce ya Allah na tuba kuma ya Allah na sanya al Muhammad ya zama shaida tsakanin ni da kai haka mutane suka riƙa yi to al Muhammad sai ya ji tsoro ba shi ke haimu <laughs> ne haimu ne ya faɗe ma a wajen ai dole ne dole ne in dai yana son ya ga ci gaba to dole sai ya ambace mu ha ha ba malam shi ce ta ga halaka ta zo alimam Muhammad Ahmad zai rasu ba haka haka ta faru da shi al Zahabi ya kawo a cikin siyar lokacin da alimam Muhammad Ahmad bin Hanbal sai aka je yana cewa "Hattal an! Hattal an!" har yanzu har yanzu idan ya dan shiga gaibu ya dawo sai ɗansa Abdullahi sai ya tambaye shi ce masa baba me yake kake naji kana hatta al'an hatta ya ce, wallahi iblis ne shi ɗan ne ya zo min yake ce ya zo ya tsaya a kaina yake cewa kafi karfi na Ahmad dan Hanbal kafi karfi na san aka mutu yi ban ci nasara kanka ba yace to yanzu abin da shedan yake so yayi al-Imam Zahabi ya ta'aliki yace yana so waye gururi ne yace habawa ne kai ka isa kai na fi karfin ka shedan shi kenan shedan ya gama da shi shedan ha mugun bawa kenan mugun bawa shedan innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu ha kai damuwa ne sai ya ce masa haka to al-Imam Ahmad ya yake ce masa har yanzu har yanzu wato yana tawazu ga Allah wato har a wannan lahazan har a wannan matsayin shedan ba za ka kyale ni ba iblis ba za ka kyale ni ba har a wannan matakin da nake ciki na ƙarshen rayuwata kai haƙura ka kyale ni mana shi ne ke ji masa hatta al'ana hatta al'ana to wannan na cikin alamomin ilimi mai amfani an ce lokaci yayi bari mu ƙara ɗaya wa min alamatil ilmin nafi'i daga cikin alamomin ilimi mai amfani anna sahibahu la yadda il ilma me shi baya zuwa ce ai mu ne mu ne masu ilimin kaza wala yafkharu bihi ala ahad sannan baya ma wani alfahari domin shi ma ai falala Allah ce Allah ya bashi to ya zaka kai ma wani alfahari wala yansibu ghayrahu ila al sannan baya danganta kan ce jahilan banza jahilan banza haka na ji wani tunkurin jahili wanda ya sha madarar jahili jahilci ya sha ya ƙoshi, ha ba illa man khalafa sunnata wa ahlaha in sun kaga sun siffanta masu ilimi ne amfani idan sun siffanta wanda jahilci sai wanda ya saba ba sunna da masu bin sunna shine suke siffanta shi da jahilci kuma shi ma suna masa lafuzza masu kyau ka duba yanzu misali da kai ne ka samu matsayin ibnu taymiya da irin daukakar da yayi da irin miyagun azzaliman mutanen da ya rayuwa da su daga malaman sufaye da 'yan shi'a da sauransu kana jin da kai ka samu matsayin wannan alƙalamin nasa ne za ka yi amma ka duba rudud ɗinsa da yamma mutane ka duba an raddu al-ikhna'i ko al-akhna'i wani mugun fa malamin bid'a ne ka gani ma na dan more na ce mishi mugu amma ka ga yadda Imam Ibn Taymiyyah yake magana da shi a cikin wannan raddin da ya masa ka dau littafin Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi naqd kalam shi'at wal qadariyya ka ga raddin da ya ma Ibn Mutahhar al-Hilli raddi ne kai hatta waɗanda ba musulmai ba Sheikhul Islam Taymiyyah idan ya rubuta littafi kansa ta ga yadda yake magana da su ka duba al-jawab sahih في الرد على من على من بدل دين المسيح kage yadda yake mu'amala da mutane da yake to bai fa innahu yatakallamu fihi ghadban lillah domin a daidai wannan lokacin idan mai ilimi mai amfani ya siffanta mai saba ma sunna da jahilci yahu shine dan Allah ko la ghadaban li nafsihi ba kansa yake sanya more ba ba yayi hushi bane dan kansa wala qasdan li rif'atiha ala ahadi sannan ba nufinsa shine nuna shi madaukaki bane akan wani a'a yana yi ne a matsayin fushi dan Allah Allah aka saba mawa shine yake fushi eh, kaga annabi Musa ma ya ce mu mutanansa innakum qaumun tajhalu sadaka wanda ya saba ma Allah an siffanta shi da jahilci ba ayi laifi ba amma malami na Allah ya rika siffanta wasu malamai ma wasu fa malamai ne fa malamai ne sosai suna da almajirai suna da komai suna da mabiya amma ka rika daukar su kana ce musu jahilai saboda kun samu bambancin fahimta kuma bambancin fahimtar nan tuntuna akwai shi wane ne zai zo ce ba za a samu bambancin fahimta ba duk wanda yake tsammanin ba za a samu sabani ba a tsakanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a mas'aloli na fiqh to yana hauka ne wannan ai dalilin da yasa al-imam ya rubuta littafin sa kenan raf'ul malam anil a'immatil a'la domin ya tabbatar da uzurora ga malamai me dalilan da suka jawo wanda dalilai ne suka jawo aka yi sabani wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza wane yana ganin kaza amma mu mas'ala kwara ɗaya yar karama shikenan sai a jahiltar da mutane a kanta a ce duk waɗanda suke waɗannan da ake ce musu jahilai ga baki ɗaya in ka kalli sai ka ga wasu manya-manyan malamai ne bajimai bajiman malamai ne kai haka mutu ba za ka kama kafarsu ba a game da irin hidimar da suka ma musulunci to wannan baya cin alamomin ilimi mai amfani yana cin alamomin ilimi mai cutarwa mara amfani Allah ka tsare mu da zare shi ko harafi ɗaya ne ya Allah in ka san a iliminka ba yi da amfani a wajen mu ya Allah kada ka sanar da mu wannan shine abin da ya wajaba mutum ya rika addu'a Allahumma inna na'udzuka min ilmin nafi' Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a addu'an manzo Allah sama ce kuma ni sama ya hada su Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u wa 'amalin la yanfa'u in kai addu'a ba amsa maka ba me amfaninta Hmm? kayi aiki Allah bai ansa ba me amfanin aikin ilimin da bai mutum amfani ba bai da bai da bai da bai da amfani hmm? to kaga su ne waɗannan to wanda yake tambaya yi wa da kashi wanne ne alkamal na abin nan adi ibn abi hatim shi ke da alkamal firrijal sai al'imamul mizzi shi kuma sai ya zo ya habibul kamal al'imamul mizzi malamin su ibn kathir za ga da al'imamul kathir ke yabansa sosai a cikin albidaya wal haya. sannan sai al-imam zahabi shi kuma sai ya yazo yayi me yazo ya tadhibu tahzib shi kuma al-imam ibn hajar sai ya yazo sai tahzibu tahzib <laughs> sannan sai al ibn hajar ɗin sai ya yazo yayi taqribu tahzib mun gane taqribu tahzib al-imam ibn hajar ya tattaro abin da yake gani shine rajihi a game da mutum sai ya faɗa shi yasa za ka ga yadda yake tarjamar mutane wani zubin bai wuce layi biyu layi biyu layi uku haka za ka ga yana tarjamar sa yake tarjamar rijal da hmm? alimamun zahabi a fannin Afrijal yana ɗaya daga cikin malaman da suka ba da gudunmuwa littafansa suna da yawa a game da wannan ko malamin tarihi ne shi baki ɗaya ma kasancewar sa malamin hadisi sai ya fi shahara ma da ne sai ya fi shahara da tarihi ba tarihul islam din sa tarihul islam wa tarajumi tarihul islam wa tarajumi mashahiril a'lami sannan ga littafin sa siru alamin nubala ga littafin sa mizanul i'tidal fi ma'rifatir rijal sannan ga littafin sa al'ibar fi akhbari man ghabar Eh? to ka gani sai waye mhm. a'a harraƙub shi ne wanda zai haihuwa bakarare ka gani? eh har da shi duk raqub ake ce masa ai ina ƴaƴan to suke wabi da wanda ba a masa haihuwa da wanda ƴaƴansa suke mutuwa me bambancin su ƴaƴan ba su zama hmm? da wanda ake ba a haihuwa kwata-kwata a sakamakon a duniyance me bambancin su <laughs> kan tsani da damuwa ko to to shine sai man sama ce musu a'a ai ba arraqub shine wanda ba a masa haihuwa ba arraqub shine wanda ƴaƴansa ba wanda ya taba mutuwa ka ka ga manzo sama ba arraqub bane ƴaƴan manzo sama duk rasuwa suke ko ɗaya ce kawai ta zauna ta zauna a bayansa ita ma ba ta daɗe ba kuma ta bi shi na na Fatima radiyallahu anha نعم umar هذا da mu baya kenan shi ba shi bane fassara ta baya baka bukatar fassara ko ai ban ji ba duka ma ila ba irin na ba ne ba irin na ba ne ko talatin da biyar a'a ai ba mu gani ba wa qala wa kawo ka yawwa to mu je yanzu ka fara fitowa da shi kanawa a tarihi da kai ba irin na kaga wajen ne na wajen وقال أسلم كان عمر يصوم الدهر نعم me kake tambaye shi sarada umaru siyama qabla an yamuta bi amaini illa yawm al-adha wa yawm al-fitr aw fi safar yana rayuwar shi yana azumin shekara gabaki daya la sama la sama man sama dahara ba to to shine me a gafar fassarar nan a ce kana umar yusufu dara eh? akwai akwai akwai abubuwa da yawa da wasu sahabbai suke yi za ka samu hadisi ya saba musu Shi ne a al-taymiya ai a cikin raf'ul malam yake ce maka ko dai na farko hadisin bai je zuwa gare su ba ba kowane sahabin manzo Allah sallallahu alaihi ya haddace hadisan manzo sama duka gabaki daya ka fahimta ko kuma sayyidina ko kuma zai iya wa yana da wata fassara da ya bada ta daba. ga nassin ya je gare shi amma sai ce ba haka ake nufi ba kai ne baka fahimta ba abu kaza ake nufi misali nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ita bai ta yadda cewa idan mutum ya mutu aka masa kuka za a masa azaba ba yin kukan nan hmm, hmm, wayo Allah mun shiga uku maganganu ne na banza ba manzo Allah sa sama ya tabbatar a hadisi sahihi cewa idan mutum za ya mutu aka yi masa irin wannan kukan za a masa azaba ba sai na na shi sai ta ce a a ta ce ba haka ake nufi ba ta ce Allah ta'ala ya ce wala tajiru wajiratun wuzra ukhra sai ta ce idza awsa bihi aw biha idza awsa bin niyahati idan shi wasiya yace idan ya mutu a masa wannan kukan shine za a masa azaba amma dan mutum ya mutu wani ya masa kuka ba shi ya cinye mishi ba to dan me za a mishi azaba sai ta kafa hujja da wala taziru waziratun wizra ukhra kaga hadisi ya kai gare ta amma me sai ta ce me sai ta tawili sannan kuma daga cikin irin wannan misalin na Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce dakhalat imra'atun an-nar fi hirrati hiya habasatha wa lam tut'imha wa lam tatukha ta'kulu min khushash al-ardi hatta matat wa lam tatukha ta'kulu min khushash al-ardi hatta matat khushash abubuwan kasa ko irin su kadangare irin su bera na na shi zai ce a'a shi inna Allah ghaniyun an ta'azibil mar'acin muslimati li ajli hirnati ce magen banza magen banza ce Allah zai mutum azaba saboda ita ce dama hiya mushrika ya ce mushrika ce wannan ba wai ba wai ba wai magen da ta hana cin abinci bane aka aka aka aka shigar da ita wuta saboda ita shine a shek yusuf al-qardawi a wani littafin sai yake cewa farahim Allah ummal mu'minina wa radiya anha law ashat fi asrina ce da da da da na na shi za ta rayu a zamanin mu ta ga yadda tura suke rajin kara dan kara dabba yace yace lama qalat hada al-qawla sai da bata faɗi wannan maganar ba turawa yadda suke kara dabbobi ce wasu su zanga-zanga wai a New York wai sun yi zanga-zanga wai akwai maguna guda dubu bakwai wai ba su da wajen kwana suna musu zanga wai suna zanga-zanga majalisar ɗinkin duniya ta saman musu da wajen kwana wannan mutanen ga falallu to to kaga irin wannan kenan saboda ka zai iya yiwuwa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bai ga wancan hadisin ba ko kuma ya gan shi amma shi a wajensa ba dilala a ciki ba ana nuna cewa ka ai azumin bane sai ya bada wata ma'ana daban ka fahimta to shine wannan kamar misalin ne ai manzo Allah sama ai ya ce duk wanda ya soke alqur'ani kasa da kwana uku ko yace lam yafqahu ba zai bai fahimci alqur'ani ba kaga lam yafqahu fassara biyu lam yafqahu bai fahimci alqur'ani ba qur'ani bai yadda a karanta shi a haka ba qur'ani ya hana a sauke shi kasa da kwana uku ko lam yafqahu ana nufin la yafqahu ba zai fahimce shi ba amma an samu riwayi sahihai ata akwai sahabban da suke sauka kwana daya sayyidina Usman na ciki gaba gaba sayyidina Usman ibn Affan ya taba karanta alqur'ani yi wutir daya wutiri da sauka ɗaya. wutiri raka dama daga cin fiqhun akwai wa kana yara qiyamul layli bi yana ganin mutum zai iya raka'a ɗaya a matsayin qiyamul laylin sa in ka tashi kawai ka ga bur bur bur bur da damuwa sai kawai raka raka'a ɗaya ke ka zauna ka sallame ka ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbi malaikati wa ruhi ta zazzara ido kai kadai a daki kuma raka'a ɗaya kai to sayyidina Usman fikihun sani ne wannan so da haka ya tabbata sayyidina Usman ibn Affan yana sauke alqur'ani a kwana daya to manzon ya ce duk wanda ya sauke shi kasa da kwana uku kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ko kuma bai ma gane abin da qur'ani ke nufi ba to sai malamai sai su bada uzuri sai su ce ko dai ya kasance ba su ga hadisin ba don ba dole ne su gani duka ko kuma su zama suna da wata fassara da suka yi misali na uku ya fi uku ko hadisin tamattu'i tamattu'in aikin hajji eh, laraba tun kafin zuwan musulunci sun tsani yin umara a watannin aikin hajji har suna da wani karin magana wai suke cewa suke cewa iza abin nan wai iza ja al'asar wa gaba dabar wansarafa safar faman i'tamar menene faman i'tamar faman i'tamar fihi faqad i'tamar su suna nuna ba a yin dai umara aikin hajji a cikin watannin aikin hajji watannin aikin hajji su ne a shawwal qadati zulhijja to kuma sai manzo sama yazo ya ce a koma ayi umara a cikin aikin haji haka kuma manzo sallama yi ko kuma ya umarci sahabbansa su yi tamattu to amma duk da haka an samu wasu sahabbai suna ba da fatawa cewa mutum ba zai tamattu ba akwai sayyidina Umar akwai sayyidina usman ibn Affan akwai sayyidina Zubair ibn al-Awwa Abdullah ibn Zubair afwan suna ganin cewa mutum ba zai tamattu'i ba Shi ne ai eh, eh, eh, wannan sahabi tabi'i ya zo ya tambayi sayyidina Abdullah ibn Abbas wani irin aikin hajji zai yace zai tamattu'i ko ya je ya tamattu'i sai ya kwanta mafarki wani mutum ya zo ya tsaya a kansa yana ce masa hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala da ya tashi bacci je faɗa ma sayyidina Abdullah na Abbas da Abdullah na Abbas ya ce Allahu akbar sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa sallam shi ne wannan da haka uzurin kenan da haka ba ba wani abin da ya taba abin nan din su babu wani mutum kwara da wajibi ne yana cin aqida ahli sunna wal jamaa a matsayin ka ɗaya daga ciki ka kudurta a zuciyarka cewa babu wani daga cikin malamai na Allah malamai ma ba balle akai ga matsayin atba'u tabi'ina akai matsayin attabi'una akai matsayin as-sahaba ba wani wanda zai ta'ammudi da gangan ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune al-imam ibn taymiya ya basu waɗannan asbab din guda goma in mutum ya karanta wannan littafin na raf'ul malam anil a'immatul alam zai gani muna fatan za mu karanta shi ana raf'ul malam anil a'immatul alam littafi ne mai muhimmanci ana da kishin ruwa irin su a wannan lokacin namu wajen mu'amala da magabatan mu ya kamata mai mu'amala da su magabatan mu an ce magabata ba sai na cancancan ba hannun nan kusa kusa bai kamata ka ɗauko wani malami daga cikin malamai na Allah wanda an masa shaida malami ne na Allah mai tsoron Allah in ka ga ya aikata wani abu ka rika shaharar kana da wannan abun kana nuna ai kaza yi kaza yi kaza ka zama kana iltimasul ma'azir lahu ka neman musu uzuri kai ma in ka neman musu uzuri yan bayan ka in sun zo sai su neman maka uzuri domin man radda rudda alai wa man naqada nasa naqadu in kai raddi kai ma za a maka raddi ka'ida ce wannan in ka rika sukan mutane kai ma za a soke ka Allah shi mu ce mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh